barkanmu da safiya ta musamman ta yau juma'a muna kowa da kowa fata alkhairi da fatan nasara a rayuwa Allah ya mana jagora ana buƙatar duk musulmi kar ya yi wasa da wannan rana wajen yi wa annabi sallallahu salati a wannan rana ta juma'a ko kuma ka tun daga daren juma'a ke farawa har izuwa yau har izuwa tsakar ranar da kuma yammacinta sai kuma karanta sautul kafi idan mutum ya samu dama bayan sallar la'asar ko kuma yawan addu'o'i da istighfari a cikinta to alhamdulillah yau wannan bidiyon zan yi sane akan yadda ake kilemin sabon kilemin na abin da ya shafi ko da suka upgrading suka upgrading so idan muka nan wannan bidiyoyin da suke kan channel din ne zan tafi ne na nuna mana wannan bidiyon zai zama ci gaban wannan ne ok ba wannan ba wannan kai zan ci zai zama ci gaban wannan ne yadda mutum zai yi kilemin din kowaɗinsa da delegating ɗinsa cikin sauƙi wanda ya gudana wata tara da ya gabata to na yanzu shi ma allah ya so ya da za mu yi tun daga claiming ɗin da kuma staking ɗin in mun samu dama saboda aka kowa ya kokari ya kalli bidiyon tun daga farko a zuwa ƙarshe saboda kar ka zo ka samu matsala yanzu kai tsaye za mu garzaya kan kan metamax mu tukunna ga metamax ɗinmu nan za ta buɗe yanzu to kana shigowa kai tsaye da ni yanzu ina kan network ne na shi ko din amma ba rana mai da shi kan ethereum saboda mutane su ga yadda ake adin dinsa shi misali da za ka yi adin din shi network din ko din cikin sauki misali idan ka zo na yi haka ne saboda mutane don shi ma kowa ya ga yadda abubuwan suke idan na farko ka zai kai updating din application ɗinka na metamax sannan bayan ka zo nan gurin nan gurin zan ne wajen browser nan za ka taɓa idan ka taɓa shi sai ka taɓa shi haka ka taɓa shi haka ya buɗe za ga nan gurin da wajen alamar sacin a sama ga ta nan gurin wajen alamar sacin ana nan gurin za ka zo sai ka rubuta scan a misali yawwa bara ne da ke kada bidiyon ya tsaye rubuta scan ok yawwa kai subhanallah wancan kamar ba dai na sawa yawwa sai ka sa scan dot sai ka sa ko ko dow dot sai ka sa org gashi wannan za ka saka sai ka danna sacin ko ka danna go din nan ka danna sacin a ah, zan yawa sun rike shi saboda kar bidiyon ya tsaye yawa gashi nan ka danna sashin zai tafi a wancan kar mutane su da ga shi nan kana danna shi ga shi zai bude idan ya bude maka haka ya kawo ka kamar yadda muka yi bidiyo a baya to haka za ka za ka scroll ne za ka ja haka za ka tura wannan abin ya sama in ka tura shi ka tura shi ka tura shi ka tura shi ya sama ka tura shi ya sama dai again ka je can kasa ka je kasa dai maka misali ka ci turawa haka sai ka wuce wannan wallet wallet din yauwa idan ka turo shi za mu ganin gurin ah, yauwa bismillah kai ina gana yauwa za mu ganin gurin gashi na inda na kewaye gashi an saka maka mi at to metamax at ko network ko gashi nan directly kuma gurin nan to sai ka taba gurin kana taba shi haka misali yawa kana taba shi danne shi za ka ɗanyi ka taba shi haka za ga ya sa maka ad network successful kun gani ah, kun ga shi yau sai ya ci to yanzu sai ka switch network sai ka mai da shi ya kuma kan network din yau kun ga shi na ya samu successful yahoo yanzu yahoo kan network din na ah, wallet din ta kuma kan network na misali ko ah, directly to yanzu again dai kuma abinda abu na gaba da za ka yi idan kai kilamin din ko din naka sai ya ƙara taɓa nan din sai ka ɗaura hannunka na gurin ka taba shi idan ka taba shi ko abin da za ka yi editing za ka yi wannan scan ɗin kawai za ka goge ita ɗin kawai za ka goge scan ɗin farko da misali ga shi to sai ka dawo nan gudun misali kun ga inda na dawo da kibiyar sai ka ɗan goge scan ɗin ka gani kaga sai ka goge scan kaga iya kabar kabar iya ko dawo zalla down zalla.org sai ka danna shi ma sacin sai ka danna sacin yawwa to alhamdulillah ina fatan mutane suna gani yawwa za ka danna sacin yawwa kana gani ina fatan ana gani a duk a hankali to bari na rike shi kar bidiyon to alhamdulillah kuna gani yanzu gashi bayan ya yaka zai bude maka haka wannan shine sabon peji na shi ko dawo da suka bude wanda za ka yi zaka yi claiming din ko dinka to yanzu ya ake claiming din shi kuma sai ka ganin gurin ga wata ga nan gurin wannan alamar alamar wallet nan ita zaka ka taba ita mutum zai taba yanzu to bara mu taba ta zan taba ta yanzu idan na taba gashi nan na taba ta yanzu za mu ga za ta ba mu dama ga yanzu sai kai selecting nan gurin da aka saka mi select wallet gashi nan inda aka sa select wallet din nan nan gurin da aka sa select wallet sai ka taba shi aka taba select wallet in ka taba select wallet zai baka dama wace wallet za ka yi connecting da ita ga nan sai ka yi connecting din metamax ga metamax ya maka selection sai ka yi connecting ta metamax yawwa yawa gashi nan ita ma sai ka yi sai ka connectin gashi nan ya baka nan gurin dama sai ka danna connect ina fatan mutane suna gani sai ka yi connecting yawa gashi nan ya ma ya sama connectin a ya yi successful a subhanallah network ya fito da ni bara mu koma amma zai sama connectin successful gashi nan sai ka yi na sign in eh to kula sosai yawa ni network ne network ne banban damuwa amma bara yafuwa network ka ɗan samu bara na sai na ƙarasa sai na ƙarasawa kawai za ka sa misali kamar yadda faɗa ko daw ko daw.org kawai za ka saka in kilimin za ka yi .org ina ganin ina fata an fahimta gashi nan sai na ƙara koma ya kudi network ne dan ba damuwa ko in ce wai ta ma da ke ta cika dama gaskiya <laughs> sai kuri Eh, gashi nan afuwa na dawo baya kaɗan eh zai buɗe wato gashi tunda ok gashi ina kai tsaye ma har yayi connecting din ne ma ok to yanzu zan ƙara sai ƙara mai da ni sai ne ƙara connecting din ya wato Allah sa da ya hawo yanzu kai bismillah sai an hada da bismillah wannan tawa wayar tawa ya wato alhamdulillah yayi connecting din yanzu <laughs> in ka ga nuna maka haka alamun yayi connecting din zai nuna maka wallet din a gurin amma yana tunanin yana da matsala ne ta wannan so misali yanzu sai kuma sai ka zo nan sai ka yanna wannan gurin nan gurin wannan inda aka sa wannan ɗige guda uku shi mutum zai taɓa gashi nan na taba shi in ka taɓa shi sai ka zo nan gurin gashi nan na karshen nan da aka sa maka airdrop din nan nan da aka sa airdrop shi za ka taɓa sai ka taɓa kan airdrop din ka taɓa kan airdrop din zai sa maka a nan gurin kai satin ɗin kasar ka wace kasa ce kasar ka a gani already ga Najeriya sai ne Najeriya sai ka selection din kasar ka tunda Najeriya ce kawai sai yin confirming a nan ƙasa gashi nan tunda ya mun select sai ka sa confirm eh Najeriya kula a nan sama za ku ga wani step nan step 1 step 2 step 3 ko to ka kula shi ne zai tafi gashi nan sai kai confirming in kai confirming zai sa maka ga wallet din naka nan ita ce wannan wallet din in ita ce kawai kenan sai ka sa sai ka sa next zai ajiye maka wallet ɗinka wadda kai connecting da ita ɗin ita ce so kenan sai ka nan next again ga nest nan ina fatan mutane suna gani sai ka yana nest again hmm. yawwa idan ka yana nes zai zo ga shi in ya zo maka zai ba ga wallet address din nan ka nan kun ga an wato step 1 ya sama good a sama nan gurin step 2 ga shi ma ya saka ma good a sama saboda ka wato shi ka zo level din karshe sai ka zo nan gurin da aka sama claiming shi nan claiming sai ka kilimin claiming shi nan in za ka claiming ka claiming in box za ka yi ga baka nan gurin ina fatan ku ga back ga claiming tunda kilemin za mu sai mu danna claiming gashi nan sai ka danna claiming gashi nan ya samu processing processing yawo gashi nan sai zai zo sai ya ce ma to connecting to max in again to amma dai a sa ka ƙara wani iramuwa irin ta ɗazu <laughs> eh meta max to yanzu zamu dan jira yawo gashi nan yawa sai kai confirming again sai kai confirming gashi nan yawa ina fatan muna gani sai mai confirming hmm. so alhamdulillah Allah sai kai wani damuwa irin ta dazu yau wato alhamdulillah alhamdulillah <laughs> an dai gama dai tukunna kai wannan waya Allah sa dai Allah sa ta fashe mu canza wata cikin sauki daga <laughs> shi nan yayi confirm yayi ah, normal ah, ga shi na sama claiming successful anan sama ga yanan claiming successful ga yanan you have successful claiming airdrop sai ka na biyu su kan in kana so gani sai ka sai mu dawo kan wallet din ah, sai ka in kana bukata ka dawo kan wallet din da ka sai ka zo sai ka danna nan gurin nan gurin shine zai dawo da kai kan wallet ɗin normal sai ga ya sauka ko bai sauka ba yawa alhamdulillah idan kun gani za ku gashi a nan gurin ya nan gurin gashi ya sauka to in sai wanda zai yi staking kuma ko sai mu ce to ya kuma za a yi staking din yanzu shawwa dan mu hada gaba daya shi ma staking din kuma sai ka dawo kan ita browser din nan gurin inda muka shigo yanzu sai ka shiga nan din sai ya ƙara taɓa nan gurin in ka shi shaka to yanzu kai tsaye abin da za ka yi sai ka nan gurin wani ɗan abin sai ka ɗan taɓa shi ya sauka ya wasu ya baka normal sai ya ƙara komawa dai can ɗin eh, sai ya ƙara komowa nan ɗin nan gurin nan za ka taɓa shi ma ko editing za ka yi a gurin misali yawa ga gani to ko abin da za ka yi a nan gurin a daidai nan gurin daidai nan gurin nan gurin nan gurin nan za ka editing sai kawai ka sa stake a gurin kawai stake kawai za ka sa a gurin eh ba sai kai ta wani wahala ka je kai kaza ka je kai kaza ba yau gashi nan bara in sa ku gani muna gani ina fatan kuna gani steak sai ka sa dot ina fatan kun gani ko to abin da abin da na na editing kenan steak sai kuma ka na searching sai ka na search yawa alhamdulillah <laughs> Allah sa mutane suna fahimta ne <laughs> Allah sa kuna ganewa Allah sa ana ganewa kar mutum ya je ya kwaba to gashi ya dawo kan staking da ya zo kan staking yanzu abin da za ka yi shine sai ka zo nan sai ka taɓa nan gurin nan gurin nan gurin nan za ka taɓa yanzu shi ma sai ka connecting wallet ɗinka gashi da ka taɓa shi ya sa maka mi connect to wallet ko ina fatan mun gani sai ka taɓa connect to wallet ɗin eh gashi sai ka taɓa connect to wallet sai ka taɓa metamax ɗin gashi nan connect your wallet to available wallet okay haka ina yana da wallet guda biyu so ɗaya ɗaya ce normal kaga gashi anan gurin shi ma ka kula za ka ga yana tafiya normal in kai connection zai ga gashi nan sai ka taba connection sai ka taba metamax din ah, yawwa so yawwa gashi nan yawwa kun ga gashi already har ta yi yayi connection din ko yayi connection din ina fatan mun gani gashi yayi connecting sai ka taba nan gurin daidai inda ka saka maka my staking my staking din sai ka taba shi gashin da can ka taba yin staking in ka taba yin staking a da kana taɓa gurin kana taɓa kana taɓa wannan ɗin za ga adadin ko ɗin da kai staking a da in kuma baka yi bai to sai ka taɓa gurin da sai kai staking ɗin directly yanzu gashi nan yawwa alhamdulillah gashi nan ya ya buɗe so anya ko banda banda ko anan ban yi staking bakwai ku gaya mun gaskiya fa ku gaya mun gaskiya a ce wanda wanda wanda ko ko ɗaya to Allah sarki talaka to ikon Allah Allah sarki talaka ba da shi ba da shi wa'annan su ne wa'anda kai staking ballot na taɓa na taɓa yin staking a kansu to yanzu in baka da bukatar ka canza wani kawai shike na sai ka sai ka zo sai ka yi nan gurin nan ga kowanne ga APR ɗinsa nan da sauransu ah, zan ɗauki wancan mai kore wannan kotun wannan karatun ne musamman ne kawai mutum ya duba ya ga wanda za ka ba bar na sa na farkon nan wannan kawai sai ka taɓa nan gurin da aka sa delegate nan sai ka taɓa delegate idan fa wanda ya taɓa yin staking din ne ga hinan nan sun ba ka option guda nawa za ka sa guda ɗaya ne ko nawa bara in saka masa kan samar sha biyar kawai gaba ɗaya yawwa sai ka zo sai ka danna delegate din nan kawai ka danna delegate delegate delegate delegate ka danna delegate delegate yawwa sai ka zo sai ka confirming ga nan sai ka confirming anan yawa yawwa ina fatan mun gani mun fahimta ko muna ganewa yawwa to alhamdulillah za ga gashi nan shi ma zai hau yanzu insha Allah yawwa alhamdulillah alhamdulillah gashi nan shi ma yayi yayi komai da komai cikin sauki gashi nan sai ka danna close din nan eh sai ka danna close din kana danna close shikenan nan za ka gashi ya ka ɗora wannan validators din sai ka zo sai ga zuwa jimawa zai sa ajiye maka ka naka sai ka zo sai ka yi dan back wanci sai ka yi back ko kuma ka refresh din sa haka ka refresh za ga ya hau ko kuma zuwa jimawa zai za ga ya saka maka ko inda ka delegating anan ga adadin validators din da ka bawa ga kuma ruwa ɗin da ka samu in kana samun ruwa sai ka zo sai ka sai ka claiming ɗin ruwa ɗinka shi kuma a nan sama nan sama za ka san ajiye maka reward ɗinka to ina fatan dai wannan shine a takaice kuma bidiyon kowa zai fahimce shi kuma za a fa'idantu sosai ɗari bisa ɗari ina fatan dai bidiyon kuma ya fito fili so a ah, yawa yan uwa kar amanta da yi mana subscribing a YouTube channel din mai albarka matukar wannan bidiyon ya burge ka sannan kuma ka tura sauran yan uwa wanda suke suka yi mana din ko dan su ga yadda ake abin komai cikin sauki kar a zo a samu damuwa muna fatan duk wanda ya taimaka mana wajen abin shi ma Allah ya bashi lada kamar yadda nan sai ka sha man dala alkhair ka fa'ilihi so a mana fatan Allah ya amfana da mu baki daya ya kuma sa mana albarka a cikin dukkan al'amuran rayuwar baki daya Ah, akwai sauran videos videos din da muke waɗanda kowanne ga su nan ah, za ka iya duba in kana bukata ka kalla ka ga cewar wanne ne ga na mayanin mayanin nan duk mayanin da baka yi to insha Allah wai kusa duk wanda mayanin da kaga mun dora nan gurin to muna sa mai kyakkyawan zato da kuma binciken da muka yi tsawon tsannin bincike akan komai da komai yadda ya kamata a an samu project masu inganci Allah ya mana jagora Allah ya sa mu dace mai magana Musa Hassan Yakubu da aka sani da Musa Wali Global Crypto ina muku fata alkhairi da fatan nasara a rayuwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh